Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango 200.5 za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Jarmai muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni na musamman da suka jibinci zamantakewa a Najeriya. Kamar yadda muka saba mu ba ku damar gabatar da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. A jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran sakataren eh, tsaron amurka ash carter ya yi kira ga ƙasar Turkiyya da ta mai da hankali kan yaƙi da isis a maimakon raba hankalinta wajen faɗa da dakarun ƙurdawa masu alaƙa da amurka waɗanda su ma yaƙi suke yi da ƙungiyar 'yan ta'addar isis a syria sojojin Turkiyya da 'yan tawayen syria masu fafatawa da su sun shiga rana ta shidda a gwagwarmaya su ta fatattakar mayakan isis da kurdawan ypg waɗanda suke cikin dakarun ƙarfafa eh, demokradiyyar Siriya da Amurka ke goyon baya. Daga garin Jarablus da ke wajen kan iyakar eh, Siriya da Turkiyya, Amurka ta nuna musu matuƙar goyon baya kuma har yanzu tana goyon bayan matakin soji da suke ɗauka a kan ƙungiyar isis da kuma duk ƙoƙarin da suke yi na ƙwace yankin da ke wajen jarablus da kan iyakar ƙasar da kuma bangaren yamma amma banda kudancin jarablus inda in ji kata ga manema labarai a hedkwatar tsaron amurka ta pentagon jiya litinin kwanan nan dakarun kurdawa suka taimaka wajen fatattakar mayakan isis daga garin beach mai tazarar kilomita 40 kudu da garin jarablus kuma kilomita 30 yamma da kogin euphrates amurka ta ce dakarun kurdawa na ypg sun ba da tabbacin cewa za su janye zuwa gabashin kogin da zarar an kammala kakkaɓe isis daga man beach kata ya faɗi jiya litini cewa dakarun za su janye kuma gabas za su yi amma amurka amurka na ƙoƙarin bayyana wa turkiyya inda rukunonin eh, dakarun sdf suke domin a kauda wata arangama a nan gaba adadin waɗanda suka mutu a wata facewar bam a birnin adnin mai tashar jirgin ruwa a ƙasar yemen ya ci gaba da karuwa yayin da masu ayyukan ceto suke tono baraguzan wata cibiyar horar da sojoji wanda ake kyautar zaton ɗan ƙunar baƙin waken isis shine ya rugurgurgu da ita zuwa yamma hukumomi sun tabbatar da mutuwar akalla mutane hamsin da hudu daga cikin waɗanda suka je neman shiga sojin gwamnati sannan wasu saba'in kuma suka ji raunuka a wannan harin wanda shine mafi muni a wannan shekara a ƙasar ta larabawa mai iyaka da ruwaye kafar labaran faransa ta ruwaito majiyoyin asibiti wurin na cewa waɗanda suka mutu sun kai 71 waɗanda suka ji raunuka kuma sun kai 98 hukumomi sun ce an nuna wata makaranta ne wato an auna wata makaranta ne inda masu neman shiga soja gwamnatin abdulrabu masur hadi ke rajista don fara samun horon sojoji shaidu sun ce maharin ya shiga ginin makarantar ne ta wajen bin wata motar ɗaukon kaya mai ɗauke da abincin da za a baiwa masu shiga sojan ƙungiyar likitocin agaji ta msf ta riga ta wato ta ɗauki akasarin mutanen da suka ji raunin zuwa asibitocin wurin waɗanda suke fama wato abin ya fi ƙarfinsu jim kaɗan da fashewa isis ta fitar da wata sanarwa wadda aka yada a kafar labarai ta imac mallakarta tana mai ɗaukar nauyin wannan hari labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka da india sun rattaba hannu akan wata muhimmiyar yarjejeniya kan harkokin yau da kullum wadda ta amince sojojin amurka da na india su yi amfani da filayen jirgin saman sojin juna wajen gyare-gyare da dakon kaya sakataren eh, tsaron amurka ash carter ya gaya wa manema labarai jiya litini a hedikwatar tsaron amurka ta pentagon cewa ministan tsaron india manoha parika ya rataba hannu kan yarjejeniyar a hukumance tun da farko a jiya eh, da ma jagororin tsaron biyu sun cimma amincewa kan yarjejeniyar a bisa manufa tun lokacin da suka hadu a india a watan afrilu gata ya ce an cimma yarjejeniyar ce da amincewar bai daya kuma za ta sauƙaƙa harkokin yau da kullum tare da ingantawa jagororin tsaron biyu sun jaddada cewa yarjejeniyar ba ta amince wata daga cikin kasashen ta kafa sansani a cikin ɗayar ba amma kawai don amfani da sansanonin da kayan aikin tare idan buƙatar hakan ta taso yayin da yayin ziyarar da farika eh, ya kai a pentagon jagororin tsaron biyu sun tattauna kan ayyana india da amurka ta yi kwana-kwanan nan a matsayin abokiyar tafiya kan batun tsaro an bayyana wannan ayyanawar ce a lokacin da prime minister narendra modi ya ziyarci washington dc a watan yuni kuma kata ya ce yarjejeniyar ta amince masojojin amurka da suka yi da india ta hanyar ba ta hanyar da ba, ba kowace ƙasa ta iya yin haka ba sai da daɗuwa wadda suke kudda duniya kenan kuka saurara. To da bari mu bude taskar rahotannin namu da batun tattalin arziki a Najeriya inda Amurka da wadansu ƙasashe goma sha biyu suke shirin zuba jarin kimanin dala miliyan dubu ɗari a fannin makamashi ta hanyar amfani da hasken rana da kuma iska. Wakilin Hassan Maina Kaina da na ci gaban rahoton. gwamnatin tarayya ta yanke shawarar samar da hasken wutar lantarki ta hanyar amfani da hasken rana da iska duba da yadda tsagirin Niger Delta ke ci gaba da fafasa bututu mai a kasar da kuma hakan ke shafar samar da hasken wutar lantarkin. Barista Wazir Bintube na hukumar sayar da makamashi ta Najeriya wato NBET ya yi karin bayani. musamman da aka fara fafasa pipeline na gas muka gane cewa gaskiya eh, lokaci ya zo da ya kamata mu tashi mu duba wasu daman da muke da su wanda Allah ya bamu albarkacin eh, rana shin ko kamfanoni nawa za su taka rawa cikin wannan aiki yanzu dai mun signing agreement da wajen su goma sha hudu kenan cikin wayannan sha hudun guda sha biyu daga kasan waje suka zo akwai wanda suka zo daga america akwai wanda suka zo daga india akwai wanda suka zo daga har ma israel ah, dukansu suna nan daga jimilan kudin da muke samanin za su kawo kusan biliyan ɗaya ne da dubu a miliyan 1.75 biliyan dollars muke expecting za a kawo amfanin su zuwa kasan mu musamman kuma tunda yake solar din yana nan arewa inda aka, aka fi samun rana zuwa yaushe kuma ake sa ran kammala shirye-shiryen wannan aiki muna san rai cikin wata shida duk wannan shirye-shiryen za gama kuma a fara hakada wannan abubuwan da mutane jama'a za su fara ganin bambanci musamman wajen wuta in za a yi amfani da batun hasken rana ko kuma iska din kuna sa ran za a samu megawatt nawa ne muna ganin za mu samu wajen 1275 megawatt kenan point. 275 gigawatt kenan a turanci. Sabo Imamu Gashiwa ɗan Najeriya ne da ke mara walale da wannan mataki. Muna ne da kuma goyon baya tsarin da gwamnati ta kawo na za ta samar da wutar lantarki a hanya ta zamani hanyar hasken rana kuma harkar eh, iska. Amma dai babban ƙalubalen da ya gurgunta wancan tsari na baya shine harkar tunaci da rashawa wanda kuma har gobe ana nan ana yin sa a gyara wannan harkar tunaci da rashawa ba abin da gwamnati za ta sa a gaba a yi nasara. Hassan mai na kaina. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To, madalla kafin mu ci gaba bari mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka cikin Lagos kuma ga batashin ga laina shi ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma paris a ambassador america akwai ambassador a rasha akwai ambassador italiya ga ambassador mexico akwai ambassador holland akwai ambassador german ga a aikin talakawa sun kata idan su kulla zumunci mu da su talakawa shi in kuntuna gwamnati na mana kokari yan dare yi dai in kuntuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kura kuji in hanyar ma lalace a kira wannan ƙauye ya zo a kira wannan ƙauye ya zo a yi aikin gayya nan da nan irin haka za mu ci gaba haka yake marigayi dan maraya jos to hassan dai bai yi nisa ba yayin nazarin ya kuma yi nazarin rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira da ke shiya arewa maso gabashin najeriya ga kuma rahoton da ya haɗa mana Eh, biyo bayan karya lagon mayakan boko haram da dakarun najeriya suka yi babbar matsalar da ta biyo bayan hakan shine raɗaɗin rayuwa da ya kunshi bala'in yunwa musamman tsakanin yara ƙanana da nau'o'in cututtuka a sansanonin 'yan gudun hijira da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya majalisar ɗinkin duniya wacce tun farko ta gargaɗin cewar kimanin yara ƙanana dubu ɗari biyar ne ka iya rasa rayuwarsu saboda yunwa al'amarin da ya sa hukumar yara ta majalisar ɗinkin duniyar wato unicef ta shigo cikin batun dumu-dumu tawagar unicef ta yi tattaki har zuwa yankin na arewa maso gabas dr akim kaljim shine jagoran shirye-shirye na hukumar ya kuma gaya min abin da suka sa gaba. Uh, our mission it's a uh, medical intervention. Uh, abin da muka sa gaba shi ne batun lafiya. Manufar shi ne rage mutuwa da cututtuka tsakanin yara ƙanana 'yan ƙasar shekaru biyar. Muna tantance yaran don ware masu fama da cutar yunwa da waɗanda ba sa fama da cutar yunwar. Masu cutar yunwar muna ba su abinci mai gina jiki lafiyayye. Waɗanda kuma ba sa fama da cutar yunwar muna raba musu abinci lafiyayye su ma. Gidan sauro da sabulu. We give mosquito net and soap. Dr. Sidi Ali Mohammed likita ne da ke aikin kula da lafiya a sansanonin 'yan gudun hijirar. Zawo ya fi yawa saboda in ka dubi yadda suke bayan gida a nan bayan gidan da ke nan bai ishe su ba. Da UNICEF da sauran NGO suna kokari su ma su kokarta insha Allah so muna jin da sati biyu zuwa uku in Allah da za a cewa wannan matsala. Sai kuma ciwon tari nan kuma shi ma yadda ka gani yawancin su nan wurin kwancen bai ishe su ba so yawanci a waje suke kwana ga sanyi ga kura da sauransu. Dr. Abba Sale, ƙwararren likita a asibitin koyarwa na Jami'ar Bayero, ɗan asalin Arewa maso gabashin Najeriya ne, da ya nasarar tattara likitoci sama da 150 a ƙarƙashin shirin Smile Medical Mission. Suke kuma aikin sa kai a sansanonin 'yan gudun hijirar da ke Arewa maso gabashin Najeriya. ya yi ƙarin haske dangane da abubuwan da suke haddasa waɗannan cututtuka. Cikin wannan inda suke zama tsarin zamansu da sauransu sai muka ga wayansu cututtukan da suke fama da shi yana alaƙa ne da tsarin zama. shi ne sai muka ba da shawara cewa ya kamata tun da sama da kashi 80 na cututtukan da muka gani cututtuka ne wanda ta safi tsarin zama tsarin zama kuma na nufin kamar abin da ya danganci ruwan sha mai tsafta abin da ya danganci wajen zamantakewa mai tsafta abin da muke cewa environmental health kenan da kuma abin da ya danganci abincin da ya dace wato wannan abin da ya sa ne amfani da abincin da ya dace shine za ka tarar ana da abinci din amma sai ka tarar wannan abincin da ake da shi Ah, musamman ka ba wa yaro ba abincin da yaro yake bukata ba ne musamman so duk da wanda ya ji wannan zance ya san abin da nake nufi misali akwai abin da yaro yake bukata cikin shi ya samu kuzari kuma ya girma Alhaji Tijjani Musa Tumsa shine mataimakin shugaban kwamitin shugaban kasa kan tallafawa waɗanda tarzumar Boko Haram ta shafa wato PCNI. Wannan kwamiti ta shugaban kasa wanda General T.Y. Danjuma yake shugabanta ta fito da tsare-tsare na shan gaban wannan matsala da ke addabar yara ƙanana da manya ma ah, ta fannin samo da kuma baiwa masu bukata abubuwa wanda za su rage wannan kuncin sannan a sami wanda suke da bukatar tallafawa a cikin eh, organizations na duniya baki daya da kuma na ƙasa kuma a ba su shawara ta hanyoyi wadda za su iya ba da wannan tallafi wanda zai ba da ma'ana a rage wannan fargaba. a daidai lokacin hada wannan rahoto majalisar ɗinkin duniya ta fi da wani sabon rahoto a wannan mako inda ta ce yunwa ta ƙara kunno kai a jihohin borno da yobe musamman a yankunan da aka kwato daga hannun dakarun boko haram inda mutane dubu sittin da biyar na nan hajaran majaran tun ma kafin fitar da wannan rahoto jaridun najeriya sun wallafa wannan labari inda suka ce a jihar yobe waɗanda suka koma gidajensu na nan na ta cin tafasa to amma gwamnatin jihar yobe tana inkarin wannan labari aji yarima bularafa shine kwamishinan watsa labarai na jihar ina tabbatar maka shi mai girma gwamna ya ba da kuɗi isheshe aka sayi abinci ake rabawa waɗanda suka koma a gidajensu 'yan gudun hijira kamar musamman ma ƙananan komai guda biyu nan da guji ba da gudani. Bai wuce sati ɗaya ba an bani kayan abinci na kaiwa inda 'yan Boko Haram suka garuruwan su da kuma kayan abinci. To yanzu honorable commissioner in na fahimce ka ba gaskiya bane mutane eh. suna cin tafasa na ƙauyukan nan. A wannan ba gaskiya bane wallahi ina tabbatar maka. dr sale abba na smile medical mission ya ce fargabar na majalisar ɗinkin duniya kan akwai ta wannan fargaba gaskiya ne abin da kuma muke ta tattaunawa a kai shine wannan ya nuna cewa gaskiya za mu iya mu ce north eastern nigeria ali usman na daga cikin waɗanda suka rayu bayan tarzomar boko haram shekara na goma sha biyar na babanka shi ya rasu a garin yaya eh, cikin fada Maman kafa. tana na ya maganan abinci eh, maganan abinci akwai kuna ci sau nawa a rana muna ci sau biyu a rana ne da yaushe da yaushe kuke ci abinci? safe da da safe da yamma abincin rana fa to abincin yana yana isan ba ya isan mashi muna dan hakuri ka san shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari. Me za ka so ka ce masu kana son ya muku? Abinci, abinci, taimakon abinci da ruwan sha da sauransu Me sauransu ɗin? Kayan abinci, kayan sha su kayan sa komai da komai da gidan sauro da kayan rufuwa. Su dai waɗanda wannan turzuma ta shafa yanzu babban fatansu shine su koma muhallansu kuma na tambayi Tijjani Musa Tumsa na kwamitin shugaban ƙasa ko yaushe za a kokoma? nan ba da jimawa ba akwai tsararka wanda aka shirya ana magana da su gwamnatin jiha da kuma masu ba da tallafi na musamman kamar victim support fund da sauran jama'a na united nations wadda muna ganin za mu tsara yadda jama'a za su koma eh, gidajensu a nan da ba lokaci mai nisa ba eh, muddin dai su jami'an tsaro sun ba da complete go ahead hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan sai kuma rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana kan ƙalubale da ƙasassu ke fuskanta a Najeriya. yayin da hankula suka fara kwantawa a yanzu da ku alamun na kasassu sun yi kwaro domin neman abin dogaro da kai kamar yadda na tarar a ɗaya daga cikin cibiyoyin da kasassu da ke jihar adamawa a yanzu haka ina ɗaya daga cikin cibiyoyin da kasassu da ke jihar adamawa kuma wannan cibiya mutum ma ka iya ganin makafi guragu kurame kai har ma da kutare kuma kowa gani yana fama ne da abin da ya sa a gaba mr jasper h wanda kai da adamu aliyu da kuma madam shantal na ko cikin guragun da na tara suna fama hada takalmi da kuma jakar mata a wannan cibiya. Me nan? Ina gyaran takalma ne. na soma gyaran wannan takalma training ne wanda tun lokaci baban mangoro muka koyi wannan aiki a karkashin wannan kungiya a cikin wannan gidan ma muka koyi ta. A wace kungiya ke na na kasa suna Adamawa State wanda ana kira fiscal challenge. abinda da ya sa na koyi wannan sana'a ita ce ba na so in zama ma yan uwana nauyi ne a kansu. domin yadda na samu kaina haka zai yi taimake kaina taimake su su ma a nan ana koya mana ayyuka daban-daban ana koya mana ayyukan yin takalmi akwai waɗanda kuma suke koyon yin bit akwai kuma wayanda suke koyon yin sabulu akwai wayanda suke koyon kawo sana'o'i daban-daban dai a nan wurin wanda mu muke koya eh na zo ne domin nema ma kai na rufin asiri da yan uwana ga baki daya domin bara kaskantar da kai ne suna na shankal. a shankal na farko dai ga ki a wannan cibiyar ya sunan cibiyar na ku? gurin aikinmu na kasassu ne shi wani irin ni gurguwa ne koyon eh, eh, bid ne ina koya bid hausa bin ne ya fi karfi na turanci ba na iya <laughs> o oh, bid on boro on ba dai ga wannan bangare na guragu hakanan kuma na leka bangaren makafi inda na tara suna saka da duman ɗaki ko da yake ba makafi ba ne ma kawai a wajen wannan koyon saka. suna na samuel zayu abubuwa da yawa muke koya nan akwai su wannan da ka gani muna yi food mass ake kira akwai su kujeru kensiya da su filo local eh, katifu su katifu da su filo muna iya nan da yawa dan abubakar daga shekaran da aka ɗauke mu zuwa yanzu dai ba mu taɓa zuwa ƙofan gidan wani muka ce fi sabilillahi ba wannan dai mu muna kiran na kasa sojan uwanmu daga wannan doma ɗin har zuwa takalmi kai in za ka iya har welda in za ka iya yi wannan akwai lokacin da za a zo a ɗauka a nan ɗin ma a koya wa mutane har su samu satifiket wanda gwamnati za ta ɗauke su aiki. sai dai kuma da yake ƙarin haske game da wannan sabon yunkuri na tada koma da nakasassu a jihar shugaban ƙungiyar nakasassu a jihar adama comrade abubakar hosere ya mako tuna irin halin da nakasassu suka fada ne ta sanadiyar rikicin boko haram da ma halin da suke ciki a yanzu. gaskiya rikici na kowane irin rikici ma tashin hankali ne a wajen nakasassu musamman ma wannan rikici na boko haram domin rikici mutanen da suke da nakasa mutum barai baya gani ko baya iya tafiya ko baya ji irin wannan rikici in ya zo ya fi ritsawa da mu ne domin menene wa'inda suke da lafiya sun riga sun gudu sun bar wannan bai da kafa. To sai dai kuma kawo yanzu ma gwamnatin Buhari na kututiyar cewa ne ma ba za ta mance da halin da waɗannan bayan Allah ke ciki ba. Honorable Ibrahim Hassan ba Patel da ke zama hadimin shugaban kasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare ya ma bayyana irin matakan da ake ɗauka a yanzu. Wannan gwamnati tana sane da su shi yasa ta ɗauki abin nan mataimaki na musamman akan harkokin gajiyayyu akwai kuma eh, mai taimaka shugaban ƙasa na musamman akan harkokin akan harkokin na ƙasarsu. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe uku da minti kusan 25 na asuba sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum. na magana malam malam ne zanen hula gola jihar Bauchi. Zan amfani da wani dama domin ya isar da godiya ta ga har kasuwa na alhaji aliko dangote dangane da yunkurin su na gina wa yan gudun hijira a gidaje a borno allah saka mana da lafiya kuma zan kira daga dukkanin wanda yake sarin taimakawa ta kowane bangare a cewa ya taimakawa nan bayan allah yan gudun hijira a duk inda ka gansu ba wai sai ka je barna ba duk inda kake yayin da ka gansu to ka a ka taimaka musu dukkan wanda yake taimaki a lokacin da yake bukatar taimako kai ma allah zai taimake ka a lokacin da kake bukatar wannan taimakon Allah ya sa mu taimaka Allah ya sa mu yaƙi zuke mu mu taimaka sai mun yaƙi zuke mu za mu taimaki dukkan wani mai karfin ƙarfi a huta lafiya. Assalamu alaikum shashin Hausa muryan na lawa mai tireda daga Nasarawa Fataskun jihar Yobe, Najeriya. Wato magana akan cece ce da ake game da kalaman sarkin Kano. wannan magana ne wanda a zahirin gaskiya ya yi daidai kuma abin da ake bukata ne na gari su rinka fitowa suna irin wannan magana amma akwai waɗanda suke maganan da zai dace ba a kan lamarin 'yan najeriya musamman sarakunan da za su nuna cewa babu yadda za a yi a zafi wani da ban sai wanda ransu yake so har ma ya kai ga matsayin wasu sukan iya cewa in ba ku zaɓi wani ba gonakinku da inda kuke kiwo da za ku yi ba wannan ba daidai ba ne shi shawara wannan wanda za a yi shi domin ƙasa ta ci gaba 'yan ƙasa su ji daɗinsa wannan muna goyon bayan dukkan basalaki ko mai unguwa ne unguwan da yake in ya ba mu shawara a gwamnati akan irin wannan lamari gaskiya abu ne wanda za a yi san barka da shi wanda kuma jama'a za su godiya a kan wannan kalamai amma ba magana ne na son rai da ra'ayi da goyon bayan wani bangare ba don haka muna fatan mutane don Allah don annabi su rinka fahimtar abin da ake faɗa na ci gaban ƙasa na lawan mai daga nasarawa kuma To, madalla kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai. sakataren tsaron amurka ash carter ya yi kira ga kasar turkiya da ta maida hankali kan yaƙi da isis a maimakon raba hankalinta wajen fada da dakarun kurdawa masu alaƙa da amurka waɗanda su ma yaƙi suke yi da ƙungiyar 'yan ta'addar isis a syria adadin waɗanda suka mutu a wata fashewar bam a birnin adan mai tashar jirgin ruwa a ƙasar yemen ya ci gaba da ƙaruwa yayin da masu ayyukan ceto suka yi tonon baragwazon wata cibiyar horar da sojoji wanda ake kyautar da zaton ɗan ƙunar baƙin waken isis ne ya yi rugurgu da ita amurka da indiya na son da indiya sun rattaba hannu kan wata muhimmiyar yarjejeniya kan harkokin yau da kullum wadda ta amince sojojin amurka da na indiya su yi amfani da filayen jirgin saman sojojin na juna wajen gyare-gyare da kuma dakon kaya firaministan bangladesh sheikh hasina ta bayyana niyyarta a fili ta haɗa kai da amurka sosai game da yaƙi da ta'addanci a cewar sakataren harkokin wajen amurka john kerry wanda ya bayyana cewa kasashen biyu sun amince su ɗau ƙarin mataki na ganin jami'an leƙen asiri na tabbatar da tsaron ƙasashen biyu da kuma sojojin sun yi aiki tare domin cimma wannan manufar tasu. Ƙasar Cuba na kan shirye-shirye don saukar, jirgin saman Amurka na matafiya da zai yi a karan farko a wannan ƙasar a ta communist cikin sama da shekaru hamsin wanda shine na baya-bayan nan na ƙoƙarin maido da hulɗa tsakanin ƙasashen biyu shugabannin cibiyoyin harkar jiragen sama na farar hula alfredo cordero ya ce ƙasar cuba za ta kasance a shirye domin zuwan jirgin da zai yi a wannan satin da kuma zirga-zirgar ɗimbin jiragen amurka wanda ake ganin ka iya yawaita har zuwa 110 a rana guda cikin shekaru da dama masu zuwa. To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safi yau sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je sauran abokan mu da waɗansu shirye-shirye. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji su musamman Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.